Salamu alaikum jama'a barkanmu da wannan lokaci. Wannan shiri da muke kawo muku mai taken zamantakewa daga Wiki Hausa a inda muka ɗauki gaba wadda muka bata suna sanin halayyar jinsin juna. Idan ba a manta ba a shirin da ya gabata mun ɗauki gaba ta wadda muka ɗauki kowane daga cikin waɗannan ɗabi'u guda huɗu muka ɗauke su a ɓarin ko kuma a ɓangaren zamantakewa. Mun ɗauki ɓangare rukuni na farko wanda rukuni ne wanda muke kiran shi da rukunin extrovert wanda muka yi bayanin su guda biyun nan mun ɗauki choleric a ciki mun yi bayanin yadda yanayin zamantakewar iyali take kasancewa da shi da sauran gidaje guda huɗun. sannan muka ɗauki sangwayen shi ma muka ɗauki shi muka kewaya da shi a sauran ɗabi'un yanayin su zamantakewar su take kasancewa ah, a inda muka ce a shiri na gaba insha Allah za mu ɗauki bayanin ɗaya ɓangare ɗin ma'ana na introvert wanda su ma idan masu kallon mu ba su manta ba cewa su ma mun ci musu guda biyu ne ɓangaren farko muna da melancholic melancholic mutum ne wanda ya kasance mai nazariya yana da lura da al'amura sannan kuma yana da kaffa-kaffa a cikin al'amuransa so idan muka ɗauke shi a mazaunin miji da ya kasance mai irin wannan ɗabi'a ta melancholic sannan matar ma ta kasance mai irin wannan ɗabi'a ɗin so yanayin gidan zai kasance da farko bari mu ɗauki ɓangaren magani ya yanayin tala ta kasance daga baya kuma sai kuma mu ga menene abin nan ƙalubalen da yake cikin wannan gida da farko dai idan melancholic ya kasance tare da melancholic kar a manta cewa mutum ne mai son tsari so kuma ita ma tana da son wannan tsarin matukar tsarin nasu ya zo iri ɗaya so za a samu nasara wajen aiwatar da shi kuma za a bi abu daki-daki ba tare da an yi abubuwa cikin baragada ba sannan idan miji ya kasance melancholy mun faɗa cewa mutum ne wanda baya son tashin hankali so ita ma kuma ba ta so so tun da tun da ɗabi'a su guda ɗaya ce so zai zamana a wannan gida an samu an samu ɗan abin da ake shi da kwanciyar hankali ta babu rashin kawo al'amura na zamani musamman da ba mutum ne ah, mai yawan son birgewa ba ko kuma mu ce mutum ne mai yawan son ba ba kamar sangwayen wanda yake da son yayi ba ita idan ta shi tunda ya kasance ah, yadda suka faɗa cewa ɗan gargajiya so da shi ya kasance ɗan gargajiya ita ma za ta kasance 'yar gargajiya kenan so hakan zai sa ba za a samu matsala wata gagaruma wajen samun abin da ya zama na kasancewa na tsarin gidan ba sai matsalar da za a iya samu a ciki shine mun sani ba a fiye birge melancholic ba gaskiya kamar yadda suka faɗa cewa har ma suna faɗa is it easy to love melancholic so da yawanci abubuwan da za ka masa domin ka birge shi to shi kuma a wani lokacin ba shi ya fi hangowa ba so ya kasance idan ya zama na ya tsara abubuwansa so ita kuma za ta zo ita ma da nata tsarin kenan so idan ya saɓa da tsarinsa kuma kenan ita ta yi tsari ta bu a daki daki domin tana ganin kamar zai fi dacewa da shi ita kuma sai ta zo ya zama ba shi yake so ba so a wannan lokacin za a iya samun matsala wadda ta shafi cikin gida ne sannan eh, min sani munakwali mutum ne mai riko za ka yi ta masa abu zai ta tattara zai ta tattara amma lokaci guda idan ya tashi zai amayar da dukkan wannan abin da yake cikin zuciyarsa wanda wannan abin yakan samar da matsala a cikin gida so musamman shi tun da melancholy ya samu lokaci ya tattara laifuffuka ko kuma wani abu da ta taɓa masa ya zo ya amayar da shi a lokaci guda so kaga ita ma kuma za ta ji wannan abu a zuciyarta ita ma kuma ta zo ta rike shi so sai zamana ana jin haushin juna amma kuma tsawon lokaci tun da su suna da riko sannan matsalar da take za ta iya faruwa ko kuma a ce irin yanayin ah, abin da yake cikin gina ne mutum ne wanda an ce they are deeply affected by tragedy misali idan wani abu na rashin na damuwa ya faru a cikin gidan so sai za a rasa wanda kenan zai rara shi juna tunda duk sun zama masu ɗabi'a iri ɗaya ita ah, gashi nan depression yana damunsa kuma yana buƙatar wanda zai rara shi to ita ma kuma idan sai depression ɗin ya haɗe ya zama guda a gaba da sai zama na gidan kuma an samu babu yan rarrashi kenan so ne sai kuma idan ya zama na melancholic din da shi mutum ne mai son mun faɗa cewa quality time so lokacin da yake da san a bashi lokacin wata iri ta kuma ita ma tunda ita ma melancholic ce sai a samu sabanin lokaci lokacin da yake son a bashi quality time din ita kuma a lokacin maybe ba shine lokacin ta ba kamar yadda muka faɗa a can baya muka faɗi cewa a bangaren behaviors akwai wanda muke kiransu da morning person da night person so idan mutum ya zama da karsashinsa da safe ne so a lokacin yake buƙatar quality time na dan wani abokin sa so kuma idan ko da sun kasance duka melancholic za su iya zama za su iya zama na cewa ɗaya zama night person ɗaya zama morning person misali in shi night person ya daga aiki a wani lokacin da daddare ne yake da wannan karsashi ita kuma da safe take da karsashi so lokacin da ya kamata a ce ta bashi na quality time ita kuma lokacin gajiya ta yi tana buƙatar bacci so irin waɗannan 'yan saɓanin zai ga cewa ba ta bashi ba ta masa irin yanayin yaransa sai a samu irin wannan ɗan ƙaramin matsala ko kuma idan ita ce ta kasance night person din shi kuma ya kasance morning person yayin da zai dawo gida take buƙatar ya bata lokaci su dan zauna su yi hira ah, su fahimci juna shi kuma a lokacin a gajiya saboda ba is not a night person kamar da suke faɗa su sai zama ka za ta ce baka da lokaci na baka da wani wani ɗaya kaɗan kenan daga cikin irin yanayin gidan zai kasance amma mun faɗa cewa kar manta gida ne wanda yake cike da tsari musamman idan abin da aka ɗauko ya zo hali iri ɗaya tunda mun sani melancholic mutum ne mai san. Eh, baya son bakar magana kamar yadda muka faɗa sannan kuma baya son reni so sai ya zamana in so samu ne kada a samu ɗaya daga ciki eh, ya zamana yana taka haddin ɗaya wanda wannan zai sa wannan ya riko so wannan bangaren melancholic da melancholic kenan idan kuma muka ɗauki melancholic da ɗan uwansa eh, phlegmatic da muka ɗauki melancholic da phlegmatic wannan haɗin kamar da suka faɗa cewa haɗi ne wanda yake mai kyau me yasa suka ce haɗi ne mai kyau shine shi melancholic mutum ne wanda yake son a sa tsari zai sa tsari zai sa aiki zai sa kaza komai yana so ayi masa to ita kuma mun sani cewa su phlegmatic da baki ɗayan su ɗan um, idan an basu umarni su suna bin umarni duk cikin waɗannan ɗabi'u da muka faɗa guda huɗun can babu wanda idan ka ce masa yi kaza zai yi irin phlegmatic so kuma mun sani shi melancholic ba abin da yake so shine irin idan ya sa abu ya ga anyi ko ya ce yi kaza ya ga anyi shi muka ce ita phlegmatic ko kuma idan mutum mace ce ta kasance phlegmatic din tana dacewa da tana dacewa da choleric musamman tunda shi ma mutum ne mai sa aiki sannan kuma tana dacewa da melancholic sannan idan tunda mun faɗa idan mijin ne ya zama melancholic kun ga kenan shine wanda zai zo da tsare-tsare mun faɗa cewa wannan tsare-tsaren nasa shi yake so idan ya zo ya implementing ko ya zo ya tsara to ya zo ya ga an implemented to kuma phlegmatic ah, mutum ah, mace ce wadda ta kasance mai son um, tafiyar da ruwa dama da karan kanta ba ma'ana bata dogara da kanta ba tana buƙatar wani wanda zai rike hannunta ya ja ta shi yasa ake kiran su da ah, ma'ana ba za ka ce musu janital ba amma yawanci su da dependent sun fi so a sasa a hanya sannan daga nan kuma sai su ɗora. in ba manta ba mun taɓa faɗa cewa idan plagmatic ya ga matsala sai zai dinga cewa wannan abu kaza da ma a samu wani ya zo ya gyara kaza sabanin choleric zai ce zo mu gyara so haka shi ma plagmatic eh, melancholic yake yana da yana da san eh, ya ga abu nasa tsaf ba tare da an bata masa ba wannan da kuma plagmatic ce za ta yi masa sannan matsalar da za su samu ko kuma idan muka ɗauki plagmatic mijin ne plagmatic mace ta zama melancholic za mu samu mijin mai shiru-shiru wanda bai fiye tsawatarwa ba ma idan yara suna yin wani abu sannan duk abin da za a ce masa za ku je yana cewa eh ayi kaza ma'ana ba shi da wani abu wanda yake na ba za a ce dai na a zo a gani ba amma da yawanci gaskiya dai kamar da suke faɗa idan mutum phlegmatic ne ya buƙatar tsari a rayuwa so idan aka samu akasi ba a samu mai tsari ba sosai kuma a zo a samu matsala a wannan gida wanda phlegmatic kuma da melancholic haɗi ne mai kyau wajen tsari da kuma tafi da shi matsalar da za a samu a irin wannan gida idan ya kasance ah, tunda mun faɗa cewa phlegmatic mutum ne mai sanyi sanyin jiki mutum ne mai sanyi sanyin jiki wadda ba shi da kazar kazar so matsalar da za a samu za su iya cewa kenan akwai kasala a tattare da shi wadda shi kuma melancholic yana son idan ya sa abu ya ga an yi masa kusan kamar na choleric amma shi kuma a cikin tsarin da ya bayar yake so a masa sabanin shi choleric kawai a yi aikin kawai so yake ga gama aikin shi kuma melancholy su yake yadda ya tsara abin da ke da ke ga an yi masa so matsalar da samu shi kuma phlegmatic mutum ne wanda yake da sanyin jiki wanda za a iya samun matsala a irin wannan sannan ainihin wasu affirmation su, ah, ko mu ce love languages su shi wancan quality time yake bayarwa su kuma zai samu a gurin phlegmatic a gurin so haka ita ma idan mijin ne phlegmatic ta zama melancholic su dama mijin yawanci bai fiye ma zuwa ya je zauna a cikin abokanai a yi ta hira ba so kuma kenan wannan abu ne mai kyau cewa yayin da phlegmatic uh, melancholy ta aure phlegmatic so za ta yawan samun shi a gida ya zauna ya zai iya bata quality time kuma nuna ma mun faɗa cewa mutum ne mai saurara uh, ya daɗe daga cikin wanda yafi kowa iya saurare a cikin haƙuri na jimirin sauraron abin nan bayani dangane da wanda yake abokin zamansa a wannan dangane da kenan don ba manta ba kuma mun ɗauki phlegmatic ba sai mun haɗa shi da su da sangwar ba saboda mun yi a baya sai wanda ya rage yanzu shine mu ɗauki plagmatic ɗin wanda shi ma sai mu haɗa shi da ɗan uwansa plagmatic yanayinsa za su kasance idan plagmatic da plagmatic suka haɗu ah, mun faɗi cewa mutum ne mai sanyi ɗabi'a wanda zai zo guri zai daɗe ba zai magana ba to amma kuma yana sauraron dukkan abin da yake faruwa a gurin shi yasa ma suka alakanta kalarsa da ruwan madara ko kuma suka alakanta ta da yelo so yana da kaifin hadda na gane wasu abubuwa sabanin sangwayen wanda yawancinsu ba su fiye rike abu ba kuma mun faɗi cewa suna da sauran mantuwa su idan phlegmatic ya auri phlegmatic ko kuma phlegmatic suka haɗu da ta haɗu da phlegmatic na uwanta yanayin wannan gida zai kasance suke cewa yawancin wannan gidan ana daɗewa ba a samu faɗa ba so da mu ne hayaniya a cikinsu na farko kenan na biyu babu wanda yake ah, mai son shugabanci a cikinsu to kaga kenan Eh, tunda wannan <clears throat> baya san shugabanci ba za a samu matsala ta ta wannan nuna isa ɗin da da tsiwa kamar yadda suke faɗa tsiwa irin ta kwalari ko kuma tsiwa irin ta ah, irin ta sangwayen ba kuma ba za a samu abin nan dakewa da kuma izza irin ta melancholic ba Sosai sai ya zama na yayin da mutum melancholic of plagianity ya faɗa wasu plagianity suna da dama ba su faɗi wata bakar magana ba so don haka idan ma mutu ta saba mata ko a rashin sani ba lalle ne ta fito ta bayyana ba haka shi ma idan ta saba masa haka za a yi ta zauna da juna sai dai matsalar shi ne za a zauna da laifi ta masa laifi ya rike ta ko ita ma ta yi mata laifi ta rike shi tsawon lokaci ba tare da an faɗa ba shi dai suka ce idan an samu matsalar kuma sai eh, a daɗe sai daɗe ana samun saɓani shi sa suka ce babu auren da yana ɗaya daga cikin auren da yake daɗewa shine idan aka samu auren plagmatic da plagmatic wanda su ne suke ciki ba a fiye samun matsala a wannan ba so sai yanayi wanda yake da in ba manta ba na tsari wanda yake na um, yanayin yaransu kamar yadda mafaɗa yaran soyayyarsu shine shi plagmatic yana samun wata formation kuma yana son physical touch so ya zama idan suna cikin fishi in eh, so samu ne a samu wanda zai rarrashi ta bangaren runguma ko kuma riki wani bangare na jikinsu ko kuma jingina a tattar da su tun da sun ma yana ɗaya daga cikin ɗabi'a su ta ta rarrashi so sai zama na phlegmatic zai samu dan uwansa waje yana da matsala so zai saurare shi kenan so wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da za a samu sai dai matsalar da za a samu shine za a samu gida ne wanda ba su da wata alkibla yawanci babu wata alkibla ba kamar gidan da yake in an sami sirki na melancholic wanda zai tsatsara al'amura mutum da kowa ya lare da kowa so wannan zai yi tunanin ai wannan zai aiwatar wannan shi ma yana tunanin ai wannan ne zai aiwatar sai a zo wasu abubuwan da dama ba a yi su ba sai kuma ko kuma kuje ana cewa ai suna da shagwaba yara saboda ba su fiye tsawatarwa ba ko abin da so ne na daga cikin matsaloli kenan so yanzu kun ga kenan idan muka haɗa wannan shirin da wancan mun samu haɗi na choleric da choleric choleric da sanguine choleric da melancholic choleric da phlegmatic sannan mun mun samu haɗi na sanguine da sanguine sanguine da choleric sanguine da melancholic sanguine da phlegmatic sannan mun ɗauki melancholic da melancholic melancholic da choleric choleric ah, melancholic da sanguine melancholic da melancholic cancer sai kuma melancholic da phlegmatic shi ma phlegmatic mun ɗauki yanzu phlegmatic da phlegmatic phlegmatic da ah, melancholic phlegmatic da ah, coloring da kuma phlegmatic da sanguine wannan irin yanayin yanayin a takaice kenan yanayin da suke a cikin zamantakewarsu ta cikin gida matsayinki na mata ya za ki kasance ko kuma ya ya kamata ki idan kin samu ɗaya daga cikin waɗannan ɗabi'u guda huɗu da muka faɗa Idan kin kasance da choleric a mazonin wanda zai aure ki ko kuma mijinki ko kuma ki haɗu da sanguine ko kuma phlegmatic ko melancholic so bari mu fara da choleric idan kika samu kanki tare da choleric ki gane cewa wannan ɗabi'a sane ba za ki iya canja shi a ɗabi'a ta zafi ba da kuma ɗabi'a ta yanayin idan abu ya zo masa zai amma da shi so hanyar da za ki bi ne, kada ki dinga da retaliating idan ya zo ya faɗa yana ta faɗan maganganu ko yana idan kun eh, eh, misali an masa wani abu ya zo iya faɗa to ke sai ki zama mai saurara ki bar shi ya gama faɗa idan ya gama amayarwa kenan. a wannan lokacin ya zubar da ita ne so in baki in kika hana shi ko kuma kima kika haƙai ya ce ma ake ci da gaskiya ko kaza da kaza so zai zama na bai gama amayar da shi ba to kuma gobe sai ya miki shi ko kuma an jima sai ya miki shi to sai ki bar shi idan ya zo ya kawo wani abu misali na damuwarsa da ya samu tsakanin shi da ke ko a wani guri aka yi masa abu to ki gama barin shi ya gama amayarwa haka yana da son shugabanci mun faɗa so kar ki ce aiki ma shugaba ce a'a dole za ki haƙura wani lokacin idan shugabancin nasa ya motsa shi yasa suka ce babu wanda kwalar ya fi son zama da shi shine ah, wanda yake abin da ok yes partner yes partner ma'ana idan an ce ya ce yi kaza zai ce to kaza so ya zama da ke zama yes partner din nashi idan ya ce abu kaza yake so so ke ce masa to baya son katsalandan baya san abu kaza sannan mun sani yana da son sa aiki so dole sai kin yi kokari inda kina so ki zauna da melancholia da choleric sai zama na idan ya sa wannan aikin ya zo ya tabbatar an yi shi so wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da zaki gane wajen zama da choleric ne kuma zama wanda zai zama da zama ne mai kyau haka idan kika samu kanki da zama na sangwaye za ki sha surutu za ki sha kwarzantawa za ki sha bayanai sosai da surutu har ma ya zama na kiji kamar kin kosa so shi kuma me yake so so shi ma yana son yana so idan ya zama na yanni shine a to ya zama da shi yake magana so idan aka samu irin wannan karshe ma ya zo iya tabbata magana ciki ma za ki katse shi ko za ki kaza shi ma yana buƙatar idan ya ɗauko magana a shi ya dire sannan kamar da muka faɗa yana da buƙatar son yabawa to in har kina so ku zauna da shi su dole sai kin ɗan koyi magana baya son kuma ya zo ya ta magana eh, bayan ya gama magana kuma ke ma kin yi shiru babu irin babu reply ko kuma abin da suke kira da feedback so dole sai kin koyi eh, magana da da da melancholy da abin da shi sangwayen ne kenan sannan kuma dole ke yi hakuri da wasu abubuwa na shi na yawan na saurin mantuwa sai kin zama mai yawan tuna masa abubuwa za ku zo ku yi abu tare da shi da zimmar in ya fita ko zai baya ko zai siyo ko zai wani abu so dole sai yana buƙatar ki dinga yawan tuna masa tunda mutum ne mai saurin mantuwa ah, sai kuma idan kika haɗe kanki da melancholy kika samu kanki da melancholy a mazaunin miji sai dole ki hakuri. haƙuri da wasu abubuwa da zai zuba miki na tsare-tsare sannan kuma dole mutum ne mai rikon hannu hannunsa a rike yake gaskiya yawancin ba kamar sangwani ba da suke da saki har ma ana su kamar an fi samun albazazzara a cikinsu za su yi ta abubuwa da na wadata za su saki kuɗi za su yi kaza da kaza so duk da shi kuma melancholy tun da zai tunanin cewa me za a yi da abu kaza ɗin so zai zama na kamar yana da riko ma'ana bai fiye saki sosai ba so dole ki haƙuri da irin wannan ɗabi'ar tasa karki ce ai ya zama marowaci ko kaza da kaza saboda a yanayin ɗabi'u su ne haka sannan kuma karki dinga cewa ai ba shi bai waye ba ba ɗan zamani ba ne ba kamar yadda shi ma a ah, um, phlegmatic yawanci ana samun su kamar yadda muka faɗa cewa ya very tradition a aka same su kamar ɗan gargajiya ake cewa zai iya sa riga daban wando daban so idan kika samu kanki da da phlegmatic to shi ma dole sai kin hakuri da irin wannan sanyin ta tasa da kuma yanayin rashin kaza kaza din shi da kuma rashin yanayin sauri idan zai abu haka zaki hakuri so idan kun ga mun gani kenan idan kin samu choleric ga yadda zaki in kin samu sangwan ga yadda zaki in kin samu phlegmatic ga yadda zaki haka in kin samu ah, ainihin wanda yake ah, melancholic ko phlegmatic ga yadda zaki zama so haka idan ya zama mijin ne ka samu mata kwalare so dole wani lokacin ba haka za ka yi ta haƙuri so da yanda aka bata mata rai dole za ta amayar da shi so sai ka yi haƙuri a matsayin ka namiji ka ɗauki girman ka bar ta amayar eh, da abin da yake damun ta maimakon ka dinga katse ta ai kai ne shugaba kai ne kaza haka ɗabi'ata ta take tana da wannan ɗabi'a ta ta ɗin sannan kuma kamar yadda muka faɗa tana da saurin hasala so sai zama na sai a dinga kiyaye wasu abubuwan ka lura da wasu abubuwa da bata fiye so ba sai ka dinga rage su tun da baka isa a gama ga baki ɗaya ba amma dai ka dinga rage su wannan zai sanya ya mata wajen saurin hasala ɗin da take yi sai kuma idan ka samu matarka a mazaunin sangwayen so tana buƙatar gaskiya lokacin ka. tana buƙatar ka zama mai magana ko zama mai iya kalmomi so da tana buƙatar ta ji kalmomi masu kyau kuma sannan ka iya ah, abin da sai ke kira shi da ka iya mm, ka iya kalamai sannan kuma ka iya bata eh, abin da suke kira shi da physical touch dole sai ka zama mai irin wannan da ta kasance sangwai abin da muka manta ban faɗa ba a sangwai shi ne idan mijinkin ne ya zama sangwai to dole fake uwar ki iya girki wanda ya girki na daga cikin abin da suke so gaskiya idan mutum ya kasance sangwai ne so idan mata ka ta kasance kuma melancholic ce to za ka same ta tsare tsare to tana buƙatar ta dinga yawan baka shawara so ba wai katsalandan take maka ba tana ganin kamar wasu abubuwa ne idan aka bi su kaza da kaza kamar za a fi samun nasara a tattare da su tunda tana da tsari so aka kai hakuri ka bi ta haka ko kuma idan ta zo maka da shawara ka nuna ka ɗauka kuma ka dinga yawan bin shawarar tata yayin da ka zo za ka aiwatar da wani abu musamman na cikin gidan tunda yanayin haka yanayin ɗabi'a ta take sannan kuma mun faɗa tana da yawan sauran damuwa damuwa ta kan daɗe a zuciyarta so dole sai ka iya rarrashi kuma ka zamar mata mai kwantar mata da hankali haka idan ka kasance matattaka ka samu wadda ake kiranta da phlegmatic to dole kai haƙuri da yanayin ɗabi'ata ta sanyin ɗabi'ata wani lokacin da ma wanda suke kiran shi da ganda haka sun da sai kana ƙoƙari wajen janta tunda mun faɗa cewa idan phlegmatic ce ta dogara ne da wani su dole ka zama mata ah, madogarin wanda za ta gina tare da shi kuma ka dinga jawo ta a jiki kana nuna mata hanyoyi da kuma shawarwari da kuma nusashe ta a jikin al'amura kar ka ce za ka dinga bata abu kuma kana buƙatar kawai ka zo ka gane shi Su dole ka yi haƙuri da wannan sanyin ɗabi'ar tata kuma ka yi haƙuri da ɗabi'ar ta ta abin da ta rashin magana musamman idan kai ɗin ka kasance mai son ah, ka samu mace mai magana Su dole ka yi haƙuri da yanayin sanyin ɗabi'ar tata da kuma yanayin abin da nata lalacinta wannan dangane da wannan ɗan ɗoriya da zamu kenan ah, sai kuma a shiri na gaba idan Allah ya kai mu za mu ɗora daga cikin inda za mu ka tsaya kar a manta za a iya bibiyar mu a shafin mu na yanar gizo-gizo a www.wikihausa.com.ng ko kuma a shafin mu na sada zumunta a wikihausa.com Suna na bashir abubakar adam takai sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na assalamu alaikum wa rahmatullah